yanzu kaga misali na fisa akwai inda a Najeriya ita shiga wallahi ba san ta ta bangaren kudu kudin nan ok saboda ita ba ta Najeriya ba ta Najeriya ok amma ita kaga Rama Sadau banda Nollywood ta je ta je Bollywood sannan wakin da kaga yayi kyau to ya kai kyau kuma ba za ka hada bulletin da natural skin ba wai ita ba bulletin ne a bulletin da ke assalamu alaikum jama'a a lokacin da muke comparison wato muke hada wasu jarumai cewa eh, wane ya fi wane wane ya fi wane maganganun mutane ne wanda muke gani a comment dalilin da ya sa kenan na gayyato wasu mutane guda biyu daga cikin abokai na sannan kuma jarumai a wannan masana'antar tamu ta kaniwu domin kowa ya faɗi abin da yake hange a matsayin jaruman nan guda biyu wannan jaruman manyan manyan jarumai ne mata wayanda sun yi fice a Kannywood wato Rahama Sadau da kuma Nafisa Abdullahi a ganin ku waye ya fi yawan magoya waye ya fi iya active waye ya fi komai a maganar jarumta Rama ce ta fi Nafisa Abdullahi ko Nafisa Abdullahi ta fi Rama Sadau wannan mutum biyun ba wasu bane illa Samin Kasha da kuma Mr. Abba Dan Ilu ga sunan za su gabatar da kansu Assalamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani suna na Samin Kasha. Abu a da tsawa da ina Ni kuma ina a madadin jaruma hama sabon To yanzu zan fara daga kun san kashi-kashi ne. za mu fara daga kan iya acting shi kan shi acting ɗin tsakanin rahma Sadau da Nafisa Abdullahi wace ce tafi iya acting wato in aka ce acting ya danganci emotion sannan kuma da body language rawa waka duk wani abu dai wanda za a yi shi a matsayin drama sannan mutane su ga kamar gaske ake nufi zan fara da kai Mr. Abba kai ka ke wakiltar <laughs> ai ana magana maganan acting to Nafisa ba matsalar rahama wace eh, kada ma a duba cewa Nafisa ta riga ba da fim ko na ba oke ta riga rahama an yi ba ma sani tun ta fara wata sanata fara fim da take acting so kuma ita shi acting shi ke yin da. Nafisa ba Nafisa ke actin ba ban gane ba Actin shi ke yin ta saboda ita tana da baiwan abu ne kawai oke a cikin actin din nan me ita tafi kwarewa ba irin tashin da aka ba ta kamar ba ta yi masifa ba ba ah ta iya masifa to kuka fa to wannan shine babban abin da ba ta iya kana cewa kuka kuka ko ne ita haifanta akai da da aktin a jikinta to ka sha ka baje abin da ya ce <laughs> na ji abin da mutum ya ce to amma zan fara da magana iya acting game da ke faɗa yake kirari cewa ka san shi iya acting wani abu ne misali zan iya ce maka irin karakta mutum a ce irin yana da karakta daban-daban kusa shi ne ma ke duba a kwalitis ɗin nan da an ba mutum out misali irin comedy role comedy character ne sannan kuma ya kasance rawa ne waye kukan ne da kuma da kuma yanzu kana nufin Rama Sadau ta fi Nafisa iya kuka a fim na farko. Ai ba haka na To shikenan rawa fa. Ai rawa haka manta ba ita ba choreographer ce ba. Ma'ana me koyar da rawa ce kafin da jori ce. To amma a cikin su wace shi ta fi iya masifa? Masifa ai ba za ka haɗa Rama Sadau ta fi. Rama Sadau ta fi iya. To yanzu ina zuwa. kun ji abin da suka ce akan acting. Yanzu zan dawo kuma magana kyau. tsakanin Rama Sadau da Nafisa Abdullahi wace ce fi kyau? To, fara da ba ka fara. Ka san kar a ce da take san saboda ni fari ne. Eh. Aka ce fari rabin kyau ko? Eh. <laughs> Ko ba haka ba? Mutum eh. a nan ma ka shi. Ai, duk babbakin da ka ga ya kyau, to ya kai kyau. Kuma ba za ka haɗa bilicin da natural a ah? cikin ba. waye ce ma bleaching ne a ah, bleaching da ke wannan farin ka san bleaching ne kuma man da hanci ba abin da ke a ah, to amma kuma amma kuma fa yan gidansu dukansu eh. farare ne mun san su mun san yayanta mun san Za zaka iya ganin duk gida malamai ne a ah, duk gida iska ne haka duk gida yan bleaching ne ana haka ka gane ana eh. haka ok to yanzu dai magana kyau yanzu magana kyau zan ce to za mu bar wa eh, magoya baya su faɗi wace ce ta fi kyau tsakanin fara da baka Rahama Sadau ko Nafisa Abdullahi to sannan kuma akwai wani abu da ake magana suwagu. swat asalin wankan kenan mutum ya wanka sannan ya haushi tsakanin Rahama da Sadau kai zan fara da kai ne me Rahama Sadau me kake gani Rahama ta fi Nafisa swat to wanda kowa da kowa ya san cewa ya ce a waye ta fara fim waye wata mata sa aka jawo ta fim nake magana wace magana su kuma ai ta ce gangan ma kenan zaka ne. To kai kuma me Nafisa ya aka yi? Ai a yanayin jiki ma kawai za ka gane wayewa. Ka gane? Ah. Wanka ya fi hawa. fi ba. Ai ko structure jiki mai kyau ko ka kula shi kun gane Nafisa ne. To, amma akwai abu ɗaya da nake so uh, jawo hankalin ku fans ku ne ya kamata ku ringa gaya wa'innan jaruman. Da tun da an zo maganar Suwagu, swag fa ba wai dole sai ka ajiye al'adan ka ka dauko wasu ɗabi'u na turawa ka yafa ne, ko kin daina sa dan kwali kin daina eh, shiga da atamfa shine swagu zan iya setting example da wata model ta arewa wato eh, shatigarko yawa shatigarko model ce ta ci miss nigeria amma kuma ba ka taba ganin gashin ta a waje ba so wannan ta rike al'ada kuma a haka ma a turai a kudu su suka bata wannan kyautar to kuwa su shawara su ringa shiga na to yanzu zan koma maganar ɗaukaka in aka ce ɗaukaka haka wace ce tafi masoya ban sani ba ta ake gane masoya na san a comment section za gane wanda wacce tafi masoya saboda in fans ɗin Nafisa ne za su ce Nafisa in fans ɗin Rama ne za su ce Rama to amma zan tambaye ku akwai yadda kuke gane waye ya fi masoya waye kake gani ta fi masoya eh eh zan dan yi certain example yanzu kaga misali Nafisa akwai inda a Najeriya ita ce ga wallahi ba san ta ba ta bangaren kudu kudin nan ok saboda eh, ita ba ta Najeriya ne ba ta Najeriya ok amma ita kaga Rama Sadau banda Nollywood ta je ta je Bollywood sannan kuma tana Kanywood. Bollywood kuma ta je Hollywood a a Hollywood ai gure ya kwanta fara zuwa ok ok sannan kuma ta bangaren ɗaukaka ga babban example ne ba ba sai ka ta kai misali shiga instagram ta da followers 3.2 million da fice tana da 2.2 ai ko an ta da miliyan ne ko ba haka ba gaskiya ne to kai fa <laughs> wannan maganar ne da ya yawa ne an hana maganar dokaka rahama ah, ko kafan da bisa ba da ba me dalilin sabida da bisa ta fara shin tun kafin rahama da do wannan mai faɗa ah, duk inda ka shiga a faɗin Najeriya babu inda ba su ne bisa ba so kai ga ta bita followers a Instagram akwai mutanen da irin su cikin TikTok din masu to za a ga suna da followers da yawa Instagram amma babu wanda ya su to shi daukaka karamin yaro san ka babbai san ka matashi san ka babu wani yaron daga tambaya da bisa bai san da bisa ba su daga tambaya da bisa bai san da bisa amma ya ce ita ba ta Nigerian mu Nigerian film da ya gudu gudu na ta yi wata kudu na nawa ta yi kana nufin Nafisa ita ma tana nan sannan zaka ji can kudu ta tambayan waya ga ba wanda san shi ba Nigerian film sai wanda ya iya turanci ne zai iya yin Nigerian to ana bisa ta ma fara mu yi turanci saboda karatun ta ma ku na rahama karatun ta ma ya ku na hama, so ka da ma to amma kuma ita kuma rahama fa yar Kaduna ce ka san yan Kaduna sun yi turanci to ita industry ita yaran eh, ce baka kasan da su ma yan ciwon ma ba samu ne kaga tun anan ma ka san cewa wato turanci kenan wato ina jin wannan abun fa ba zai kare ba fast ne za ku bambance mana tsakanin Rama Adau da Nafisa Abdullahi wace ce tafi kyau wace ce tafi iya wanka wace ce tafi iya turanci wace ce tafi ɗaukaka da sauransu to ni ba zan gane ba amma ku manta idan kuna tantama za ku iya zuwa comment section dina domin ku tantance wanda aka fi kiran sunanta fa za mu gane cewa ita ce tafi ɗaukaka sannan kuma ka kumanta ku ci gaba da following don mu irin wannan bidiyoyin za ku dinga samun su a YouTube channel mu mai suna mazaje ne sannan kuma a TikTok ne za ku same shi a wannan channel namu suna Kusi Madobi ne sannan kuna da tunanin wani ya fi wani Aminu ya fi Adam Zango Adam Zango ya fi Aminu ko meye meye ku gaya mana a comment section wanda kuke so mu yi comparison domin masoya su zaɓi wanda ya fi na gode na ku Kusi Madobi mu haɗa a comment section